صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 29 ga watan shawwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1439 wanda yi daidai da sha uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan matsalaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلى na الشيخ محمد صالح الأثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة wannan shine majalisi na sittin da 68 a cikin karatun wannan littafi mun kwana a cikin bayanan da malam ya koro a ƙarƙashin matsala ta goma sha hudu daga cikin tawilin da 'yan bidi'a suke zargin ahlus sunna cewa suna tawili a cikin tafsirin aya na ƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsala ta sha hudun nan ƙarƙashin innan ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim sai malam ya kassama wannan ayar jumla biyu jumla ta farko a akan innal ladina unaka wanda mun ji dalilin saukan wannan aya kuma me ya faru Allah ya saukar da wannan aya kuma aya ce wacce ta sauka a tsakanin makka da madina saboda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo yin umara sai kafiran makka suka hana shi shiga ya yi ibadan umararsa dalili suka ce ba su amince ya yi ibadan nan ba sai dai ya koma shekara idan ta zagayo ya zo ya yi umararsa duk da ya gaya musu ba abin da ya kawo ta ba yaki ya kawo sa ba ba faɗa ba suka ce sun amince amma ba su yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka ya yi ibada ba wannan kuma ya faru ne a shekara ta shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dalilin wannan ne aka yi sulhu biyya. wanda aka gindaya wa'annan sharaɗai cewa daga yau a daina yaƙi tsakanin musulmai da kafirai na tsawon shekara goma manzala ce na amince abu na biyu suka ce ba su yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka yi wannan